Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz baban da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 18 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai. jiya lahadi hukumar zaɓe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar osun da ke kudu maso yammacin kasar wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar abc mai mulki ta shugaba muhammadu buhari a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban najeriya yemiyo shibajo ya bayyana dalilin na fita ƙasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya a kafa yayin motsa jiki jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar khartoum jiya lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar kanun labaran kenan al'ummomin wasu yankuna da ke kananan hukumomin wasai da kanam a jihar filato sun koka akan yadda 'yan bindiga suke kisan mutane da sace dabbobinsu. su bukatan gwamna a taimaka tare a taimaka mana wannan abin ya fi mun shiga ba maganar noma mun shiga layi. Ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ngige ya furta wasu kalamai da wasu 'yan kungiyar malaman jami'o'i ta ASU suke fargaban waɗannan kalaman na iya mai da hannu agogo baya a kokarin sasantawa tsakaninsa da gwamnati. shi shine tun da ya yi waɗanda ƙarayyaki to ƙarya nawa ya faɗa musu gaban ƙasa akan wanda ya ji haƙƙi da muka wanda ba mu sani ba wanda yana iya sai zama musabbabin cewa duk abin da an kai zambe ba. To kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya sannan. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. jiya lahadi hukumar zaɓe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar osun da ke kudu maso yammacin ƙasar wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar apc mai mulki ta shugaba muhammadu buhari osun tana cikin jihohi takwas daga cikin talatin da shida na najeriya inda ba a gudanar da zaɓe a lokaci guda da sauran jihohin ƙasar saboda sharo'i na sakamakon zaɓukan baya hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa inec ta ce sanata ademola adelike na jam'iyyar pdp ya samu ƙuri'u bakwai inda ya kayar da gwamna mai ci na jam'iyyar apc boyga oitola wanda ya samu ƙuri'u bakwai a zaben da aka yi a ranar asabar a babban birnin jihar oshobo baturan zaben olwatoyin temitayo ogundife ya bayyana ademola jackson nuruddin adelike na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben da ya cika sharuɗan da doka ta tanada daily ke mai shekaru 62 da haihuwa ya lashe kananan hukumomi 17 daga cikin 30 yayin da oyitola ya lashe sha uku a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban najeriya yemiyo shibajo ya bayyana dalilin sana'akin fita ƙasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya a kafa yayin motsa jiki a cikin hirar shi da murya amurka mai taimaka mataimakin shugaban kasa kan siyasa abdulrahman baffayola ya ce oshibajo ya zaɓi likitocin najeriya su duba shi don gwada misali da amincewa da ƙwarewarsu abdulrahman baffa ya bayyana cewa ƙwararrun likitoci shida ne suka yi wa mataimakin shugaban ƙasar tiyata a wani asibiti da ke birnin Ikwada da aka kammala cikin nasara shi ma'abocin motsa ciki ne kuma yana yin wasa na squash saboda haka tun kafin lokacin da muke campaign yana buga wannan wasa ya gurɗe a kafar shi sakamakon haka ya samu wato ciwo a kafar shi to kuma a yi ta ɗan ƙoƙarin dai a yi manejin ɗan abin to amma kuma bayan wani lokaci da aka ta magani ba a samu sauki ba to na likitoci suka nuna cewa lalle akwai bukatar sai an mushi aiki don a gyara wannan gurdewa da ya amma ba karaya ba ce wanda kuma mutane da dama sun zo ya ce to ya yarda za a yi aikin ta ba shi shawara cewa ya fita ƙasar waje turai ya je a yi amma kuma ya ce shi bai gamsu da sai ya je waje ba yana da imanin cewa a nan gida najeriya likitocinmu kwararru ne kuma za su iya duba lafiyar shi kuma a matsayin shi na shugaba wanda yake na namba biyu a ƙasa don ya daɗa nuna ma cewar ga yanda ya kamata a koyi da shugabanni na cewar ya kamata ya zama akalla ko da asibiti ne na kuɗi musamman su shugabanni suna tsayawa gida don a duba lafiyarsu da ta iyalinsu. mai taimaka mataimakin shugaban kasa a fannin harkokin siyasa abdulrahman baffayola a hira shi da wakilin sashen hausa nasiru adamayel hikaya za a iya sauraron cikakken hira a shafinmu na intanet jami'an tsaro sun harba barkwanon tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar khartoum jiya lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar wanda ke da alhakin barkewar rikici a jihar blue nile Jami'an Sudan da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da mutane talatin ne suka mutu yayin da wasu ɗari suka ji rauni sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a makon da ya wuce tsakanin kabilun Hausawa da na funga a jihar Kudu maso gabashin ƙasar kusa da kan iyaka da ƙasar Habasha. Hukumomin ƙasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin. An kafa dokar hana fita a garuruwan biyu masu zanga-zanga a babban birnin kasar na dauke da alamomin da aka rubuta ku dakatar da yakin basasa ana zubar da jini a blue nile da soke rajejeniyar zaman lafiya ta juba yayin da suka nufi fadar shugaban kasar an samu barkewar tashe-tashen hankula a wasu sassa na kasar sudan da suka hada da yankunan gabacin gabar teku da yammacin dafur duk da yarjejeniyar zaman lafiya a kasar baki daya da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka rattaba hannu a juba a shekarar 2020 To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. al'ummomi a wasu yankuna da ke kananan hukumomin wasai da kanam a jihar filato sun koka akan yadda 'yan bandaga suke kisan mutane suna sace dabbobi da yin garkuwa da wasu mutanen a ƙauyukansu daga jihar filato ɗin ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana A cikin 'yan kwanakin nan lamarin tsaro ya tsananta a ƙauyukan da ke kan iyakar jihohin Filato da Taraba da Bauchi, inda 'yan bindiga suka tsaurara kai hare-hare suke kuma satar dabbobi da kisan mutane. Shugaban kasuwar shanu na garin Jarmai a ƙaramar hukumar Wase, Inusa Jarmai, ya ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da shanu fiye da ɗari biyar a ranar Juma'a game da sace mutane da suka yi. Ranar Juma'a an ci kasuwa jiya yan ta'adda sun tare shanun mutanenmu. Wallahi sun kuda da su saniya ya fi sama da ɗari biyar. Mutanenmu yau sun fito an yi zanga-zanga a Bashar hmm. har zuwa gwamnati gidan hakimin Bashar. Saboda sun an yi fushi hukumar suna babu matakin da aka ɗauka a kama wannan a kashe wannan a aiki nan mun shiga haula mun shiga ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to amma yanzu kun shaida ma hukumomi kuwa mun shaida ma hukumomi an tafi har gidan hakimi mutanen mu sun kama zanga zanga muka ce a kwantar da hankali zanga zanga ba zai fudda mu ba a cikin yan kwanakin nan sun zo gindi sun kashe bayan Allah sun kashe mutum da eh, sun kashe ƴaƴansa uku sun tafi da garken saniya kudu sun zo eh, jikin safiyo sun mu da wuta mutane sun ji wasu ramuka sun tafi da garken saniya uku shekaran jiyan nan. Yanzu me ya bukatar ku? Bukatar gungun a taimaka tare a taimaka mana wani abin ya fi karfi mu. Mun shiga ɗaya mu na ba magana noma mun shiga haula'i. Shi ma kansila mai wakiltar Gimbi da Finau a karamar hukumar Wase Adam Umar ya ce 'yan bindiga sun kori manoma da makiyaya da ke rayuwa a ƙauyukan yankin da dama. Bayan kamun da suke wa mutane suna karban kuɗi yanzu sun dawo suna bin dukkan fulanukan da suke kan dajin suna iya musu dabbobi kuma so yanzu manoma sun watse makiyaya sun watse a cikin daji wani daji kenan eh dajin da ke yankin tsakanin Plato da kuma taraba da wanda yake bandir da gombe da bauchi kuma suna bin mutane a yan kauyuka kauyukan da suke kewaye da wurin suna musu barazanan ko su bar kauyen ko kuma in sun dawo su kama su su kidnapping ɗinsu ko su kashe su su kore musu dabbobi. To dai ke kai kana kansila da ke wakiltar wannan yanki me kuke a hukumance don ganin cewa wato an gano su an kuma ɗauki matakin da ya dace. Eh a hukumance ana iyakan kokari domin mutanen nan kamar yadda na faɗa zuwa suke yi. Hmm. Yawancinsu suna zuwa daga Katsina, Zamfara, Niger. suke shigowa kamar shi chairman namu honorable dr ado abubakar buba yana iyakan kokari domin ya yi kokarin da yana sayan dan abubuwan taimako ya ba da jama'an da wayan abubuwa suka faru da su sannan kuma yan banga suna kokari sai dai har yanzu ba iya an tracing din makoyan wayannan mutane ba da yake mai da martani ta sakon karta kwana kakakin rundunar da ke samar da zaman lafiya a jihar plateau manjo ishaku takwa ya shaida min cewa wase na can hankali kwance Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana da tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ga baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya jiya lahadi rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin meklob na kudancin kasar ukraine mai muhimmanci duk da cewa dakarun moscow sun afkawa yankin gabashin ukraine da sabbin har-hare magajin garin meklob alexandra sakabej ya bayyana cewa makamai masu linzami na rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin mafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa a yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu rundunar sojan rasha ta ce tana kokarin yanke duk wata hada-hada a gaba daya daga gabar tekun baharul aswad zuwa iyakar romania a farkon yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa sojojin ukraine sun fafata da yunkurin rasha na kame mikleb wanda ke kusa da gabar tekun baharul aswad tsakanin yankin crimea da rasha ta mamaye da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta odessa da ke ukraine tun daga wancan lokacin sojojin rasha suke ruwan bama-bamai a mikleb da Odessa tare da harba makamai masu linzami akai-akai. Ana sa ran kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar shida ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leƙen asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya ɓarke da kuma yadda lamarin ya faru kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya lahadi. 'Yar majalisa Zoe Love Green ta wa shirin This na gidan talabijin na ABC cewa muna sa ran za mu same su kafin ranar wannan talata muna bukatar gaba ɗaya sakonnin daga ranar biyar zuwa shida ga watan Janairu. Rikicin ya barke ne a daidai lokacin da ke kimanin magoya bayan shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump 'yan Republican su kusan dubu biyu suka kutsa kai cikin ginin majalisar dokokin ƙasar suna ƙoƙarin hana 'yan majalisa su tabbatar da cewa dan jam'iyyar democrat joe biden ne ya lashe zaben 2020 an dakatar da tabbatar da ƙuri'un jami'an da suke tabbatar da zaɓe da ya nuna biden ya taka wa yunkurin trump na sake zabensa birki na tsawon sa'o'i yayin da masu tarzoma suka fafata da 'yan sanda inda suka lalata ginin majalisar da mamaye ofisoshin 'yan majalisa love green ta ce kwamitin binciken yana buƙatar sakonnin don sanin ainihin abin da ya faru kafin da kuma lokacin tashin hankalin ma'aikatar leƙen asirin ta farin kaya ta faɗa a makon da ya gabata cewa an rasa wasu bayanai a lokacin da ake goge bayanan wayoyin iphone ɗin da aka saba yi amma an adana sakonnin da suke nema a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu a najeriya a yayin da ɗaliban jami'o'in ƙasar da suka kwashe wata biyar a gida suke fatan komawa makarantu don ci gaba da karatun su ministan kwadago dr chris ingege ya furta wasu kalamai da wasu 'ya'yan kungiyar malamai na jami'o'i suke fargaban suna iya mai da hannun agogo baya a kokarin da ake yi na sasanta tsakaninsu da gwamnati ga dai rahoton muhammad nasir da aiko mana daga jihar sokoto tun daga watan fabrairun wannan shekara ɗaliban jami'o'in najeriya ke zaune raddat ba karatu saboda yajin aikin da malaman jami'o'in suka tsunduma ciki daidai lokacin da iyaye ɗalibai da ma wasu daga cikin malaman ke fatar ganin an kawo ƙarshen wannan takaddama sai ga ministan kwado gona ƙasar dr chris ingige ya bayyana a gidan talabijin na arise tv ranar sha hudu ga watan yulin wannan shekara yana cewa malaman jami'o'in da ke koyar da kusa-kusan kiwon lafiya ba su cikin yajin aiki mai a sokoto ma sun yaye ɗalibai kuma shugaban jami'ar ya rubuta cewa ba su cikin yajin aiki saboda haka ya bayar da shawarar a soma shirye-shirye na biyan su kuɗaɗen su ƙungiyar ta malaman jami'o'i roshin jami'ar ta usman dan podio ta mayar da martani ta bakin shugabanta muhammad nuruddin al-mustapha wannan ya zo ne bayan an tambaye shi cewa ko yana son ya raba kain su 'yan ƙungiyar asu ne sai ce a'a yana dai yin haka ne saboda su suka rubuto to mu kuma a matsayin mu na kungiya daya mun je mun tabbatar da members din mu ba su rubuta wannan abun ba ƙarya ce shugaban jami'a bai rubuta ba ƙarya ce aka yi mashi shi ya sa muka ta wannan labari wannan lamarin yana faruwa ne lokacin da malaman ke dakon jin ta bakin shugaban kasa da yake kwamitin da ya baiwa mako uku ya zauna da malaman ya kammala aikinsa to kawai sai ga shi wanga ministan ya zo yana faɗin wasu abubuwa waɗanda ba mu san da su ba abinda muka tunani shine dama ya shiga siyasa lokacin da bayan aka samu dama aka cimma yarjejeniya akan waɗanda abubuwan to tsoron mu shine tun da yayi kare yake to ƙarya nawa ya faɗa mu shugaban kasa akan wanga yaji aikin da muka yi wanda bamu sani ba wanda yana iya sa zama musabbabin cewa duk abin da an kai zan bai ba. To sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin cewa ba wannan zance ne ya dace kungiyar ta baiwa muhimmanci ba makomar ɗalibai ce mafi a'ala. Sunana Musa Bandawaki. Don minista musu ƙarya miliyon talaka amma a bari yara su koma makaranta a ci gaba da tattaunawa babu wanda ka samun wanda shi ka ita sai ka samu abu ɗari bisa ɗari. to ita cewa an yi ta ba su hankuri suna jayewa amma gwamnati kuma ta ki cika alƙalin. kai ko yanzu in ka dubi gwamnati ba su ganin yanzu ana ta cewa ana ana harkokin zaɓe ana mi kaza kaza su sai su yi tsaye cewa a'a ba za mu koma kuma ba za mu bari a yi aikin zaɓe ba sai an yi kaza saboda yanzu ka duba kamar ita gwamnatin ƙarƙashin ka ma ta mai da hankalin ta ga harkar siyasa so ba ma tubi talaka ta kai ba to in sun ce su cigaba da yin hakan ga shin yara da kaka za su zama cikin gidajen su har a shekara sunana abdullahi el kurebe jarida ne ni malaman jami'o'in kasan nan suna yin bincike-bincike iri-iri ta yadda za a warkar da wani ciwo to ko me yasa tun shekaru-shekaru aru-aru sai yajin aiki ne zai kasance mafita gare su sannan a yayin da wa'anda suke mai ake ganin ana ma yajin aikin ya kamata a ce gwamnati ne ya kamata a ce gwamnati ne za ta yi kuka idan ainihin suka fara yajin aiki amma ba haka ba ne saboda haka nake kalubalantansu da su nemi wata hanya ta daban ba yajin aiki ba yanzu dai abin jira a gani shine martanin da gwamnati za ta mayar da yake kwamitin da ke sasantawa ya ci mayar yarjejeniya da malaman ko ɗalibai za su koma makarantunsu ko akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan taɓo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta ɓangarorin aiki kasuwanci riƙe gadon marayu rashin cika alkawari da dai sauransu a sabon shirin za mu kamo korafin wasu mawakan yi da suka tunkari shirin nan gabanin hawa arfa na hajjin nan na shekarar 2022 wato hijira ta 1433 da ya kammala ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin kunel sha'irai ko mawakan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria. Sun ce sun ji shiru wajen cika alkawarin kujerun maka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Har ana jajiberin hawa arfa na hajin bana. Bayan gasar da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin zazzau a shekarar biyu, shugaban kungiyar tallafawa Tinubu TSO Aminu Suleiman ya miƙa kwafin alkur'ani guda arba'in da kuma alkawarin bada kujerun maka daga tunubin kasancewar dakatar da zuwa maka na tsawon shekaru biyu don ƙalubalen cutar coronavirus ya sa sha'iran ƙarƙashin ƙungiyar majama'ur jalal itijaniya jira da kuma tsammanin samun kujerar bana tun da najeriya ta samu kasan kujeru dubu arba'in da uku kakakin waɗanda suka lashe gasar zulkifil dogon bege. wanda shine kalifan shahararren sha'irin marigayen rabi usman baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin zazzau alhaji ahmed bamalli ya aika wa tinubu da shugaban magoya baya ya rantaba wa hannu dogon bege ya buƙaci wa imma tinubu ko mukarabansa su duba yin wata diyya ga wannan alkawari don kare martabarsa a wajen sha'iran sunana zaki muhammad dogon bege halifan sharif rabi usman baba na kano wanda muka gabatar da musabaka a ƙarshen disamba 2020 a zaria masarautar zazzau inda a nan ne muka samu nasara da muka tsallake first round muka tsallake second round muka zo muka zo mu biyar muka zo fito final a wanda a wannan taron ne har muka yi nasarar da mai girma ahmad bola tinubu ya ba mu kyautar kujerun aikin hajji mu biyar da habibu wanda ke a kebbi shine na daya akwai aminu sirrin bege a kaduna wanda ya na biyu akwai bashir wanda ke Kano shi ya muka na uku da ni da shi muka bracket ni kuma ana jiha Katsina da Malam Hassan na Maska to shi ne muka samu kyautar kujerun tun a lokacin ba mu samu amma dai abin bai tabbata ba har ma wannan lokacin ya kasance da aka zo 2021 aka ce su kan su wakilan bolan da suka zo suka ce lallai mai girma bola tinubu yana mana yana taro fata alheri kuma ya ce lallai wannan alkawari na shi in dai aikin hajjin nan yana nan tabbatacce a bana to insha Allah kujeru suna nan to kuma har abin da ya kawo yanzu dai ba mu samu wani bayani ba shi yasa muke da tunanin ko cewa kila da gema bola sun ko da nuni suka mashi yawa ko kuma kila sakon ya baro shi ne bai zo ba to ba mu da masaniya shi san ya muka so ka tattauna da ku domin sanar domin samun nasara akan hidimar eh, inda mun bayani ya ita wannan gasar ta ke kasancewa waye ne a ƙarƙashin wace kungiya aka shirya ta ne a ƙarƙashin majama'ar Jalisu, jami'a ta ƙasa wadda take a tushen tana nan a zaria a ƙarƙashin jagorancin muhammad alhaji bashir diwani shine shugabanta na ƙasa gaba ɗaya wato ita wannan wannan kungiya kan shirya musabaka ko gasa ta waka ne ta wakar bege yawa eh tana shirya eh kwarai ko tana shirya musabaka duk shekara tana yi wannan shi wannan lokacin da muka shine karo na biyar tana yi tana hada shi mai da masu yaba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni a kowane group akwai mutum goma sha uku ni ina cikin gurbi na takwas amma a cikin gurbi din a first round ni ne na daya da aka zo kuma aka zo sakar round cikin mu shida ne za a fitar da mutum daya sai kuma Allah ya fitar da ni sai kasance ina na haya mutum biyar to shine muhadar sai na je final kenan dukkan mu duk wanda aka gani a final din sai dai kasance a cikin su shida ne ya kasance shi na daya sai a zubar da biyar sai a dauki daya tunda gurbi goma ne ya zama to duk gurbi biyu za a fitar da mutum daya gurbi biyu a fitar da mutum daya ya zama to mu biyar haka muka fito muka zo a wannan gasa Allah ya sa da mu ne muka zama zakarin shekara ta 2020 din to kuma har aka zo muka je Allah ya ci da mu a wannan shekarar muka fito final ya kuke kuka gamu da shi Bola Tinubu ne ya zo wajen gasar da kansa ko gayyato shi akai. a a'a su kwamitin majama'u din su ne suka gayyace shi to shine sai turo wakili ya ce yace yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba ga shi ne wakilin shi ya kawo guda arba'in aka bada su a nan fada gaba sarkin zazzau sai kuma ya ce Ahmad Bola Tinubu ya ce mu ɗin biyar wannan sha'iran da suka fito haka ya maskauta kujerun aikin haji haka ta kabara a wurin muna shi ne muke ta sa rai dai har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba ai wato in ka duba ina jin daga nan ne aka samu matsalar nan ta rashin zuwa haji ai eh, a shekara an ce akwai corona covid-19 ita ta hana to dabara kuma sai aka ce a gen ma dai gaba ɗaya ba za ma a bari aikin ajin ba za su saudiya to bana kuma shine sai aka ya tabbatar da wakilan shi da suka zo suka ce lallai ya ce in har tafiya tana nan to kujerun nan da ya alƙawarin insha Allah tabbata tana nan ba kuma iko Allah gashi mun ga har an fara tashi duk wanda suka biya a wannan lokacin duk suna ta tafiya har yanzu kuma ba wani bayani shi sanya ma muka ji dai damuwa akan al'amarin haka. mana bayani shin waye ne aka turo waye ne bola tinubu ya ta ya zo wajen wannan taron ne eh, wani honorable ne suleiman wanda shine ne ko jagora ne a organization tinubu na manta da yadda abin din nashi yake ne wani babba mai jiki haka shine wanda ya zo wajen taron ya wakilci amur bola tinubu da wannan sako ya faɗa eh ko aminu suleiman ne yawa shi ne kwarai kuwa babba sosai mai jiki kwarai tabbas shi ne wanda ya zo wurin taron daga wannan lokacin zuwa bana akwai an sake sabunta wannan alkawarin ne ko kuma shi kenan tun daga nan ba sake wata magana ba eh da shekara ta dawo 2021 da za a yi sai su suka gayyace mu ita majami'un ta gayyace mu ta ce duk da mu ba mu cikin yan takara amma ana buƙatar mu zo don mu halarci taro mu ga abin yadda abin zai kasance da muka zo sai a gina sai ga wasu wakilai shi amma a lokacin ba shi wannan din su suka zo sun kai su ko hudu ne suka zo wajen suka a wajen mambarin suka karɓi makirfon suka ce Amur Bola Tinubu ya turo su da Qur'anai suna a hanya ba su karaso ba kuma sannan magana alƙawari da yi na magana kujeru da aka yi da za a ba sha'iran da suka yi a bara to lallai alƙawari na nan in har ka ce aiki hajji na nan to alƙawarin nan na nan kujerun nan suna nan zai bada yana wa taro fatan alkhairi a haka aka tsaya a 2021 kenan da kuma wannan 20 din ana yin musabakan ne a Disamba da kai kuma yanzu da saura tun da muna cikin juni ta disamba ake yin ake yin kuma tabbas na sama za su kuma yi a wannan disamba insha Allah duk da kokarin da muka yi na jin ta bakin Aminu Suleiman ya ci tura amma mun aika masa sako hakan ya sa muka bayyana wa tsohon mataimakin an takarar Tinubu Ibrahim Masari wanda bai yi wata wata ba ya ce Tinubu bai san wannan labari ba amma dai in Allah ya kai rai baɗi zai duba batun kujerun. Alhaji Ibrahim akwai wasu bayan Allah da ƙungiyar goyon baya ta shi Ahmad Bola Tinubu tun shekara ta dubu biyu da 2020 wato eh, Tinubu Support Organization da wakili Aminu Suleiman ake wani taro na sha'irai na majama'u Rijalu Tijjaniya a Zaria su biyar suka yi nasara ake musu alkawarin kujerun haji shine kuma allah bai sa an je ba wajen tsawon shekaru biyu kenan sai bana suke ta duba hanya da allah bai sa sun samu kujerun nan ba shin me za ku ce kan wannan za su samun ne ko kuma kawai su ci hakuri. to alayi yanzu dai nake jin magana a wurin ka duka ko ba zan shiga maganar da ban sani ba sai idan har wannan magana ta tabbata to kaga wanda ya musu alkawari shi ya kamata a je a yi magana da shi su je su yi magana da shi ina ganin abu ne wanda kila ana iya warware shi ko da ma dai ta ina ya shigo domin wato matsalar da muke fuskanta kenan wanda bai isa ba ya je ya ɗauki alkawari kuma ya ɓata wa mutane suna lokaci ya yi ya kasance irin abin da bahaushe ke cewa a ƙura ramin mai karya na tabbatar maka cewa wannan abin mai girma sanata bola ahmed tinubu bai san da shi ba ba a yi shi ba ba a gaya mishi ba so kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta duk da ban san inda ka samu na baka labarin ba su mutanen da aka yi alkawari ne suka gaya maka koko shi wanda aka ce ya yi alkawarin ne so amma dai abin da ke da muhimmanci aiki irin wannan aikin alkhairi idan kai alkawarin abin da kai kasan karya kake na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba kai kuma matsayinka bai isa na ka ɗauki gabara abin ka cika alkawarin ba so abin sai ya zama kamar da batunci maimakon gyara abin sai ya zo ya zama ɓanna so amma eh, in allah ya sa muna raye ka bincika ka ji kai ni na baka amana abin malam nasiru ka bincika ka ji idan magana ce wadda take da gaskiya ne an yi ta to na farko dai wanda ya magana sun san karya yi musu to yanzu kuma kai da ka shiga cikin magana ina tabbatar maka in Allah ya yarda in Allah ya sa muna raye so in Allah ya sa a 2023 za a yi aikin haji sai ka gaya mana da wuri na yi maka alkawari kai abokina ne ka san ne na san ka kuma duk abin da yake ba gaskiya ciki ka san ba ni shiga shi so in allah yadda za mu ga yadda za a yi za a sauke wannan nauyin amma dai su kiyayi irin waɗannan ƙananan mutane suna ɗaukar musu alkawarin da ba gaskiya ciki eh, wannan shine gaskiyar magana kuma ka ba su haƙuri ka ba su haƙuri insha Allah za dai a san yadda za a yi za a wurin Allah ya sa muna raye 2023 ko ya ta kasance mawakan bege da kan rera waka a wajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya mutane biyar da suka lashe gasar sun haɗa da malam habibu kebbi da malam aminu sirrin bege kaduna da malam zulkifil dogon bege malumfashi da kuma malam bashir kano da malam hassan maska masu aro kun dai ji abin da ya kaya a wannan batu saboda haka anan za mu yi alkawarin jira har sai zuwa baɗi idan da rabon sauke faralli ga waɗannan mawakan begen za mu dawo domin sanar da ku abin da ya gudana. To iya abin da za mu iya kawo muku kenan Allah yadda an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto a kan taro da jam'iyyar MPP mai mulkin ƙasar Ghana ta yi wanda ta zaɓi shugabannin da za su ja man shugabancin jam'iyyar shekaru hudu masu zuwa. Sunana Baba Yakubu Makeri, salamu alaikum.